a ci gaba da sa'in sanda ake yi tsakanin likitoci da gwamnatin tarayyar najeriya likitocin sun yi zanga-zangar lumana a asibitin koyarwa da ke unguwar araba a nan birnin iko wannan zanga-zangan dai kwatankwacin wanda suka yi ne a fadar gwamnatin tarayyar najeriya kuma suka ce ba gudu ba ja da baya likitocin da ke dauke da kwalaye da ke da rubuce-rubuce iri daban-daban wanda suke cewa koransu bakin aiki tatsuniya ce gwamnati ta samar da wadatattun kayan aiki kan ta gyara asibitoci sa'ilin ta ba su allowance allowance inda suka nema likitocin suka ce da gangan ne gwamnati ta yi da samar da kayayyakin da ake bukata a asibitocin najeriya domin kafa hujja na jami'an gwamnati su rika zuwa kasashen wajen ragaita da sunan neman magani wanda sau sautari kudin gwamnati ake amfani da su haka kuma sun ce cewa an kore su ba zai firgita su ba idan ma gwamnati za ta sake shawara ta shiga tattaunawa da su da ya fi mata alfano suka ce wannan mataki da gwamnati dauka tamkar bugawa zana kwano ne ga dai abinda shugaban likitocin jihar lagos dr adeniki akan bike cewa abin da gwamnati ke kokarin yi shine ta ga cewa ba kwararru a cikin asibitocinmu to wannan ba za ta yiwu ba gwamnati ta kwana da sanin cewa rudu take yi shi ma dr akinsan ya gafar daya daga cikin likitocin ga abin da yake cewa that the wannan abu da gwamnati ta ce tana son ta yi muna faɗa wa gwamnati da minista da babban murya ba za ta yiwu ba don haka su sake shawara su maido da likitocin nan su dubu goma sha shida suke cewa son kora sai dai koya jama'an gari ke kallon wannan al'amari dr abubakar sadiq mai sharhi akan al'amarin yau da kullum cewa yake yi ai dama ita wannan gwamnati kowa ya san gwamnati ce ba ta da wani ke yi wasu daga cikin abubuwan da likitocin ke nema gwamnati ta yi musu sun hada da samar da ofishin babban likitan hida na kasa cire taken likitocin tuntuba a matsayin lakabin kwararrun likitoci kana a samu su allowance allowance na haɗarin aikin su sai kuma a samar da likitoci da ke zaune cikin asibiti amma fa su zama masu cin gashin kansu sai dai a wuri ɗaya gwamnati ita mata ce ba gudu ba ja da baya domin ko dalilin da ya sa ta ɗauki wannan mataki shine akwai matsala da shirin na ƙwararrun likitocin ha kuma dama likitocin ba su da hannu cikin yaƙi da ake yi da cutar ebola don haka su sha zaman su ba wani abu da rashin su zai canza a wajen yaƙi da cutar ebola sai dai kuma an jiwo ministan kiwon lafiya farfesa bucici kuna cewa masu fama da cutar ebola da ake jinya suna samun sauki ainihin domin ko mutane hudu aka sallama daga cikinsu a halin yanzu ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria